وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك في أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتارن البركة masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan yammaci mai albarka na juma'a a yau shida ga watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 kuma shi yake daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda ba mu ce ba cikin tafsirin suratul baqara a yau kafin mu shiga karatu za mu yi lokaci mai mahimmanci dangane da Abin da ya faru asabar da ta gabata na zama da aka yi tsakanin matasan malamanmu da kuma shehin 'yan gaba gadi wanda duk duniya kowa ya ji abin da ya faru an ji kuma an gani ba a yi wani abu a cikin duhu ba ko a koye abin da aka yi a fili aka yi shi mutane suka halarta ko bayan wannan aka sa a kafofin sadarwa aka sa a kafofin watsa labarai na ciki da na waje na gani da na sauraro saboda haka babu wani abu da aka yi shi a cikin duhu ko a koye wanda wani zai zo ya ce ko ba a yi masa adalci ba Allah subhanahu wata'ala ko da yaushe yana gaya mana cewa idan gaskiya ta zo to babu yadda za a yi karya ta samu gurbin zama ba ta samu gindin zama ba mai Allah ya ce ce gaskiya ta zo ƙarya kuma ta rushe kuma daman ƙarya rusassa ce ba ta da gindin zama masu hikima suna cewa man yadda'i bima laysa fihi fa hatu shawahidul imtihani wanda duk zai rika da'awar abinda baya da shi to da an zo jarabawa zai kunyata kuma abin da muka gani kenan maganganu da aka yi ta faɗa ana nasabtawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan tabi'ai da manyan limaman shiriya da manyan malaman hadisi ana nazarta musu miyagun maganganu ƙazamun lafuzza na batanci wanda ba kowa da zai iya furta su ba ko ba kowa da zai iya sauraron su ba to kamar da muka faɗa kuma wasu mu ma suka faɗa cewa duk sanda za a zauna da mai irin wani maganganu babu ta yadda za a yi ya iya kare kansa babu ta yadda za a iya tabbatar da maganganun da yake cewa yana karanta su ne a cikin littattafan musulunci littattafan musulmi littattafan hadisi waɗanda yake faɗa da su kusan su ne littattafan da a kansa aka gina wannan addini da musulunci duka ibadun da muke yi sallah azumi zakka hajji mu'amalar aure cinikayya dukkan wani abin da ka san ana baka fatawa a kansa an gina shi ne akan abin da waɗannan littafai suka zo da shi na bayanin alkur'ani mai girma sauraka rushe waɗannan littafai rushe musulunci ne gaba ɗaya shi karan kansa kamar yadda kuka ji a yayi su baka kuma abin da dole ya faɗi haka cewa shi ma da su yake bautar Allah to ya za a yi abin da yake kunshe da zagi da cin mutunci na manzan Allah kamar irin wannan kuma ka ce da shi kake bauta wa Allah ai ba zai yiwu ba tun daga nan za ka fahimci cewa mutumin nan ɗirkaniyarsa yake bai san inda ya sa gaba ba babu ta yadda za a yi ka ce waɗannan ƙasabun maganganu marasa daɗin ji kana tsinewa waɗanda suke faɗar waɗanda magana kana cewa sun yi kaza sun yi kaza kuma kace da waɗannan littafin kake bautar Allah babu ta yadda za a yi mutum ya yi da'awar abin da babu shi a ce ya tabbatar da abin kuma ya iya tabbatar da shi wani abin ba zai yiwu ba ni na tabbata in za a ba shi shekarun annabi nuhu alaihi salam a bayan da in za a tara masa dukkan littafan duniya a ce ya nuna wannan abin da yake faɗa ba zai iya ba zai iya ba kuma kowannen ku kowanne daga cikin ku zai iya kure shi kamar yadda aka kure shi saboda magana ce guda kace a hadisin bukhari ko a hadisin muslim lamba ta kaza an ce wa manzon Allah kaza to in dai ba kai ka faɗa ba to ka nuna gurin idan ya zanto babu gurin kaga mutum shi ya faɗa kenan kuma shi ne abinda duka malaman Kano da duka ɗariƙoƙinsu da ƙungiyoyinsu suka yi ijima'i akan cewa shi yake danganta manzan Allah waɗanda maganganu masu cewa ba a yi masa adalci ba ana cewa yana zagin manzan Allah shi ba shi yace ya zagi manzan Allah ba to tun da babu wanda ya faɗi maganar sai a bakinsa aka ji shi yayi to wa za a ce yayi da bakin aljanu yake magana sauraka shi yayi sauraka ni na tabbata kamar yadda muka sha faɗa babu ta yadda za a iya tabbatar wannan in dai har aka zo aka zauna da shi shi ma ya yaudari kansa da ya yadda har aka zauna da shi din da na san ba da san shi ne dole ce ɗan wannan A ibn hajar a cikin imba'ul ghumur bi an bai umr ko bi an bai al-umr a ciki ya zo a cikin tarjamar wani mutum da ake kira shams ibn afa wanda ya rasu hijira tana 889 wannan mutum yana daga cikin mataimakan wani masaraki da ya yi yaƙe-yaƙe wanda ake kira taimur lank yana cikin awan ɗinsa kuma ya shahara da cika baki da kuri da ainihin kafafar ilimi ta banza da wafi to sai wata rana cikin irin surutansa sai cewa ya akwai hadisin da ya zo a kan wato kasarun sallar magariba dai san sallar magariba ko sallar magariba ba a mata kasaru raka a uku ce raka a uku ce kana zaman gida ko kana tafiya ruba'iya ita ke wa kasaru mutumin nan saboda iya yi sai cewa ya yi akwai hadisi da ya zo a kan cewa ana yin kasarun sallar magariba aka je aka tsitsiye shi irin yadda aka yi wannan tsitsiyar aka ce to ya nuna gurin sai ya ce akwai hadisin jabir hadisin jabir ya zo a cikin littafin alfirdaus na abin laisa samarkandi a ciki ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sallar kasaru ta magarba aka ɗauko littafin samarkandi irin yadda aka ɗauko bukari da musulun aka ce wannan mutum nuna gurin aka ɗauko masa aka ce to ka ce a cikin littafin alfirdaus da abin laisa samarkandi yake wannan hadisin na jabir to nuna shi to yake shi ya fi wannan wayo ya fi wannan dabara ya fi wannan hankali sai ya ce to ai shi littafin abin laisa samarkandi kwafi uku gare shi akwai babbansa akwai na tsakiya akwai kuma kankaninsa yace to wannan hadisin da na gaya muku yana cikin babban babban kuma bai shigo mana kasar mu ba to kaga to an dade ana irin waɗannan masu da'awar abinda ba babu shi su ce akwai to amma duk sanda za a tsayar da su a ce ku nuna to za su ji kunya shi shine fazahatu shawahidul imtihani akwai abdul karim ibn fakun ɗaya daga cikin malaman algeria ne na shirya da su shekara ta 1173 shekara ta 1662 miladiya yana da wani littafi sunan shi manshurin hidaya fi kashfi man da al'ilma wani hidaya littafi ne ya yi domin tona asirin waɗanda suke da'awar ilimi ko suke da'awar walittaka littafin yana nan an buga shi ta hakikin eh, dr abul qasim sa'adallah an buga shi a darul ghar saboda ka irin waɗannan mutane an sha yin su a baya kuma eh, babu da ba wahala a tirin su yake tunuwa eh, mun ce za mu yi ɗauraya akan tattaunawa da yan uwa za su yi idan sun masa wankin babban bargo to mu yi dauraya to abinda na fahimta sun wanke shi ta tas babu abinda za ka dauraye abinda ya rage shanya ce shanyar nan kuwa ba aiki mu bane wannan shanyar tana sa a kotu can alkali shi zai wannan aikin shanya muna fatan ya gaggauta shanya mara shi a wannan mutum dukkan wani wanda yake bibiyarsa da kuma ɗan abin da aka ji daga wadda tattaunawa tasu da waɗannan matasan malamai Allah ya saka musu alkhairi kuma ita ma gwamnati Allah ya saka mata da alkhairi da ta ingizo shi ƙarfi da yaji ya fito aka yi zaman Allah ya musu sakayya da alkhairi wanda duk ya ji yadda maganganun da yake faɗa zai ga cewa salo ne wanda ya bi da masu irin aƙidarsa kuma suke bi na a ɗauki hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata kissa lafazin da zai zo cikinta sai a ɓata shi a munana shi a fito da shi cikin wata mummunar kama sai da kai mai sauraro da ba larabci kake ji ba in ka ji fassarar tsika jikinka za su tashi to abin da suka rika yi kenan irin misalan da za ku gani kamar misalin hadisin anas wanda imam bukhari da waninsa suka rawaito na cewa da anas yake cewa wata mace ta zo ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tana bujiro masa tana bujiro masa da kanta ma'ana ya aure ta har take cewa ya rasulullahi alaka alaka bi haja kana da buƙatar aure na wanda an ji irin mummunar fassara da yawa ne Fassara da babu wanda ya taɓa yin ta لا من الأولين ولا من الآخرين لا من الإنس Ba wanda ya فأول بيتبع fassara. Sai shi. mummunar fassara wanda an san cewa kalmar ta'aridu da ya fassara da kuma kalmar haja da ya musu mummunar fassara saboda mummunar manufa ta'aridu ce tana kwarkwata haka yace haja kuma yace bukatar sha'awa ta ɗan namiji da mace haka ya fassara ta'aridu wanda kowa da yake fassara tana bijiro da kanta dan a aure ta wanda shi ne har yar gidan anas tana zaune lokacin da anas yake gaya wa sabi wannan hadisi har take cewa kai wannan mata da abin kunya wacce sun tana cewa a aure ta har take har anas take cewa ta fiki don ita ta so ta aure manzan Allah sallallahu amma ya mula da wannan fassara ya lalata ta kuma ya kasa nuna inda wannan fassara take a cikin hadisi, kun ga aikin yadda ba ya buɗa ya karanta ai da sai ka buɗa ka nuna ina kwarkwatar take kuma irin wani hadisi ba anas ba sahal ibn sa'ad ya rawaito irin sa sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisin sai yana nan a cikin sahih bukhari da sauran littafan hadisi yana cewa wata mata ta zo suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa imra'atun ta'ridu nafsaha alaihi sai wata mace ta zo tana bijirar da kanta ma'ana dan ya aure ta fa khaffada an-nazara fiha wa rafa'ahu falam yuridha annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle ta ya ga ba shi da bukatar auren ta ba shine anan wani ya tashi ya ce ya rasulullahi in ba ka da bukatar ni ka auren mu an san hadisin yace ka karantar da ita ayat suratul baqara to kalmar da ta zo a can wancan hadisin ana ta'aridu nafsa ita ce ta zo a hadisin sahih kuma a ciki an ga ƙarshe annabi ya aura ma wannan mutum amma ka ga saboda mummunan manufa sai ce ai kwarkwasa ta zo tana yi gaba ya manta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala ya halatta masa auren matan da za su zo su ba da kansu kyauta a aure su ba da sadaki ba wannan khususiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam fi babin nikah duk malamai suna faɗa ta cewa annabi sallallahu alaihi wa ya halatta ya auri mace in dai har ya ga ta yi masa ko da ba ta daki Allah zai biya mata Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahallalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين wannan ayar ita ce waɗannan matan suka ji suke so su su samu rabon cikinta Allah ya halatta masa dangogin mata daban-daban tun daga matansa da ya aura ya ba su sadakinsu da abin da hannunsa na dama ya mallaka wato bayansa mata ƙwarƙwarƙwarorinsa sannan kuma da 'ya'yan bakwanninsa maza da 'ya'yan bakwanninsa mata gwagwanninsa mata da 'ya'yan yagwalgwal ɗinsa da 'ya'yan abin nan kawunsa da 'ya'yan yagwalgwal ɗinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mura'atan mu'minatan da mace mumina in wahabat nafsaha lin nabiyyi in ta bayar da kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi to kaga waɗannan mata abinda suka so shine su rabauta da wannan su rabauta da wannan amma shi saboda mugun nufi imamul bukhari da dukkan malaman hadisi suna kawo hadisin babin mace tana iya bijirar da kanta ga mutumin kirki ta ce ya aure ta sai su kawo wannan hadisi na waɗannan mata da suka bijirar da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad imam ahmad hadisi na 22,255 hadisin aisha <coughs> yake cewa أنها كانت تعير النساء التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألا تستحي المرأة أن تحرز نفسها بغير صداق عائشة وسيدة ما تسكي لكيشي kuma ƙisar aisha da kishin da take yi da ma'aiki sallallahu sallallahu alaihi wasallam abin sanan ne waɗanda suka riga ta ma tana kishi a matsayin a matsayin ɗabi'a halitta da Allah ya halicci ɗaya mace da shi kuma da irin kaunar da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam takan so a ce ma ba ta da abokiyar tarayya a cikin saboda haka sai take ganin mata suna abun kunya har su zo suna kawo kyansu kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sadaki take cewa ala tastahi kaga farkon hadisi sai ce kana tu'ayyirun nisa allati wahabna wahabna kaga akai amfani da kalmar wato bayar da kai kyauta sai take cewa a cikin maganarta ala tastahil mar'a yanzu mace ba za ta ji kunya ba an ta'arida nafsa ka kalmar arzu din da ta zo a hadisin Anas da Sahal ta ko zo a hadisin Aisha an ta'arida nafsa ta dujirar da kanta to kaga mutum ya zo ya ce ai kwarkwata ake nufi da wannan ina zai iya tabbatar da wannan a cikin hadisin ta ina kaga dole ya ci minti goma za su ishe shi ba to in da ku bashi dukkan zaman ma ku ce shi ne wallahi haka za a tashi sai dai ita sai ta zuba amma wallahi ba zai iya tabbatar da sannan kalmar haja haja da ya fassara ta da bukatar ɗa namijin na mace wanda haja ɗin nan asali takan zo da bukata ta yau da gobe alkur'ani ya zo da wannan a wurare daban-daban دقتكي الله سبحانه وتعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها يزيأتي شأواتي يبيا وكنسا طبعا الله حاجة بقى تبئتك حاجة ألك بي حاجة لما ألت إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها yayin da yan uwan annabi yusuf suka shiga ta kofar da ubansu ya musu umarni mahaifinsu ya musu umarni su shiga ta nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana yughni anhum min Allah min shai. ba zai iya wadatar musu komai ba zai iya amfana musu komai daga Allah ba illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai dai bukata ce a cikin zuciyarsa da ya ga ya biya wa kansa kaga ana ai ba sha'awa ake nufi ba yana da san ya kawar da ƴan'ansa daga ainihin daga ainihin ah, kambun baka sauraka matasa ne zarata masu kyawawa wanda suke da shiga mai kyau sauraka in suka so su shiga gari ta kofa ɗaya yana tsoron kada wasu su kalli su musu kambun baka ya ce su shiga ta kofofi daban-daban to ita ce haja din? yan saboda allah wani sai zo ya fassara ta da sha'awa haka nan a cikin alkur'ani cikin suratu ghafir Allah yana maganar dabbobi da Allah ya halitta mana na ni'ima su raƙumi da shanu da awakai da kuma sauran dabbobi da ubangiji ya halitta mana sai ce wala kun fiha manafi'a wali tablughu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa ala kulli tuhmalu ce wala kun fiha manafi'a kuna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi sai ce wali tablugu alaiha hajatan fi sudurikum kuma dan ta isar da ku wurin da take da yake bukata ce a cikin zukatanku kuna da bukatar zuwa wannan guri ku hau waɗannan dabbobi su kai ku game da ake hawan raƙuma su kai mutum inda yake bukatar zuwa kaga kalmar haja ta zo a nan sannan wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ينزأ نفسه كتش أوائك تو إذن هك حاجة حاجة تفي زواء العرب menene zai sa can dan mace ta zo gaba a nan talatal ta ce kana da wata bukata a gona wato kana da bukatar kaga akwai mummunan nufi dama a cikin zuciya sannan daga cikin yadda irin misalan irin abubuwan da yake ɗauka ya muna da fassararsu ya ba su wata ma'ana mai muni ta yadda wanda baya jin larabci sai tsika jikinsa ta tashi da yake karanta hadisin anas a wajen taron ma ya faɗi shi hadisin anas abin nan lokacin da ya taho da safiya daga haibar hadisin yana cikin musulun imam ahmad kafin imam ahmad ya rawaito shi ibn abi shayba a cikin musannaf din shi ya rawaito shi shi cewa falamma dana min al-madinati awza'na wa awza'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika kanu yasna'un yayin da suka kusanto madina aka zo shiga garin madina sai mutane suka karawa abin hawan su sauri shi wa Allah ta yi ƙara wa abin hawansa sauri kuma haka mutane suka saba yi a tafiye-tafiyensu yayin da ya matso kusa suka matso kusa da gida sukan ƙara gaggawar abin hawansa ana ce sai manzo Allah shi ma ya ƙara gaggawar abin hawansa fa kharra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kharrat ma'ahu sai abin dabbar da annabi ke kai sai ta fadi ita ma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tunda yana kan dabbar dabbar ta yi tuntube fa asarat naqatu rasulillahi haka yake hadisi fa asarat naqa fa kharra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kharrat ma'ahu sai taguwar da annabi ke kai sai sai tuntube da sai tuntube kuma za ta tafi da gwiwar rabin nan saboda ka wanda yake kanta shi ma zai tafi da rabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba iska bane mutum ne kamar yadda Allah ce kul inna ma ana basharun mislukum yana kan abin hawa abin hawa da ya tuntube ya faɗi me zai faru shine ma'aiki sallar salma shi ma ya faɗo tare da wannan abin hawa ita ma wacce ya goyo kaga yanzu za ka faɗi shi ne ana sai faɗi wannan amma mutumin da ya tashi faɗa ɗajin ko goma za ku ji mummunan kalmar da ya faɗa sai ya suntumo sai ya runtumo wato kalma dai da babu ladabi a cikin wato dan ya ɓata abin sai ya suntumo ko ya runtumo ko wata kalma dai irin wannan za ku je ku sake sauraron abin ku je wata mummunar kalma a lokacin ma ya faɗe ta wai dan dai ya nuna cewa gashi imamu ahmad ya kawo hadisin anas anas ya faɗi wata mummunar kalma kan annabi sallallahu alaihi anas ya ce taguwar manzo Allah ta faɗi ya faɗo da shi da wanda yake bayansa sun faɗi sai ka ce anas ya zagi manzon Allah kai kuma ka zo fassara sai ka muna da kalmar bai ka ɗauki kalmar faduwa ko tuntuɓe sai ka ɗauki kalmar mummuna kamar irin ya yi sama ya faɗo ko wani abu irin wannan sai ya suntumo sai ya runtumo ko wata kalma mai kama da wanda kalmar hurur hurur kalma ce ma'arufa tana nan a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya amfani da ita Alƙur'ani cikin lokacin da yake magana bayan Allah Allah ke ta qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil asfari sujud ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأسفال يبقون ويزيلون خشوعا إيه، سبو الله إن كتاشوا سيكتي سنسنتمو سبو الله سيكتي سنرلتمو تو كلمة ذا أنا سيئة أمفاني لإيتا إيتا كلمة ذا الله سبحانه وتعالى يا أمفاني لإيتا أكم باين سنة قري يتي وقري شاوة به أو لا تؤمنوا كوي إيمان للقرآن كوي innal ladina utul ilma min qabli waɗanda aka ba su ilimi gabanin a zo a saukar da alqur'ani idza yutla alaihim in ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujada suna fadi su sujada da goshin su kaga kalmar yakhruna din ita ce Allah ya faɗa amma baka isa ka ce suka suntumo ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa annabawa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq annabawa da yawa da ya ambace su ce ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن وممن هدينا إذا تتلى عليهم آيات وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا annabawan Allah الله سبحانه وتعالى yake cewa waɗannan su ne waɗanda Allah ya wa من ذرية آدم daga zurriyar annabi adam wa mimman hamalna ma'ano da waɗanda muka ɗauko su muka ɗauke su a jirgin ruwa tare da nuh wa min zurriyati ibrahim isra ibrahim wa isra'il wa mimman wa mimman hadaina wajtabaina daga zurriyar ibrahim da isra'il shine yaqub da waɗanda muka zaba muka shirya wanda muka shirya muka zaba ومن هدينا واستبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن duk lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama Allah ce kharru sujada sai su faɗi sai su sujada kalmar khurur din ita aka yi amfani da ita Allah ce inna ma yu'minu bi ayatina bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Allah ce waɗanda kawai suke imani da ayoyin mu sune waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ita Allah ce kharru sujada sai su faɗi sai su jada wa sabbahu bi hamdi rabbihim sai tasbihi tare da gode wa ubangijin su hum la yastakbiru da basa ba sa girman kai a kissar annabi yusuf wa rafa abawaihi ala al'arshi wa qarru lahu sujada saboda Allah in kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu ka zo ka ce ya suntu saboda Allah kaga wannan me za ka fassara shi so a cikin zarafin annabi sallallahu kalmar nan da ana sai ya amfani da ita ita ce alƙur'ani ya yi amfani da ita akan bayan Allah babu wani abu da cin mutunci a ciki amma kamar yadda abin ya zama cin mutunci kuma ka ce ka gani ana zagin manzon Allah a cikin a cikin sahih bukhari ko sahih muslim a ce ka nuna abu ina zai iya nuna abu ai ya san gaban wanzu yake zai karanta musu a ce kharra ya ce sun tumo a kyale shi <coughs> akwai kissar umar da na je na faɗa Kistar umar lokacin da ubayi da abdullahi ubayi da salul ya rasu an sa abdullahi ubayi da Salon irin cin mutunci da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganu munana da ya ta faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal ya sifanta annabi da azal shi kuma a'az annabi mafi kaskanci shi mafi daukaka kuma ya ce in muka koma madina sai mun kore shi wai sai ya kori maza Allah daga madina yake cewa shi da maza Allah da sahabbai abin nan ne da laraba suke cewa san min kalbaka ya kulka ka ba wa karanka abinci ya ce koshe ya dace je ka haka yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanqadu kaf da ba su abincin har su watse su kama gaban su maganganu da yake da faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wucewa akan jaki annabi yana hawan jaki ya zo wucewa sai ya toshe hanci wai yana jin warin jakin manzo Allah maganganu na cin zarafi an yi ta gaya manzo Allah har ba wasu ka sai rasulullah ka kashe shi a huta annabi ya ce yanzu in kashe shi a je a yi ta labarin ina kashe sahabbai ana ganin sa cikin mu yanzu a yi sallah da shi a yi azumi da shi in an fita yaƙi ya lallaba a duba mu da na kashe shi labari zai waya da kasashen larabawa makiya su ai kun gani ga wasu sun yi imani da shi ba bai kyale su ba ya kashe ku je ya kashe ku kuma annabi ya ce ba zan kashe su ba lokacin da ya mutu akwai dan shi Abdullahi bin Salam sahabi ne bawan Allah Abdullahi afwan Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi bin Salam wani ne daban Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul sunan mahaifinsa gare shi lokacin da ya rasu abin yana damunsa don lokacin da ya yi waɗancan maganganu har aka zo aka gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi ɗin ɗansa ya ce ya rasulullahi kada a sa wani ya kashe shi kuma ita cin kai an san ɗa da mahaifi duk daga irin magana yana jin mahaifinsa ne kuma abin da nasu na larabawa na al al'arabiya wani ya kashe shi in ya gansa ya rika damuwa kuma wani ya taɓa imaninsa sai ce ya rasulullahi a banda ni in je in taro shi ya je tsare kofar garin madina ya ce wallahi sai ka janye magana da ka faɗa akan manzo Allah ko kuma wallahi ba za ka shiga ba lokacin da ya da ya rasu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman shafa'a ko annabi sallallahu alaihi zai masa sallah ya ba da tufarsa ai masa likafani ko kila Allah zai tausaya masa da wannan Allah zai ji kanka Allah zai rage masa azabar da an zai masa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake wa kana bil mu'minin eh, rauf eh, annabi sallallahu alaihi wasallam biyur rahman mutum ne mai tausayi mutum ne mai afuwa baya san abin da zai cutar da umar azizun alaihi ma alaihi harisun alaihi bil mu'minin raufur rahim saboda haka sai kura zai tashi sai da umar sai rike rigarsa ya ja rigarsa ce ya rasulullahi shine fa yake kaza yake kaza yake kaza ba kuma Allah ya ce kada ka yi musu istighfari ba kada ka yi musu istighfari <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallama ya fizge rigarsa ya ce matukar dai Allah bai hana ni mazan je to da ya zo fassara wannan hadisi saboda ci mutuncin ya ci mutuncin annabin kansa ya ci mutuncin sayyidina Umar sai cewa sayyidina Umar ya fizgo shi ya ci kwalas ya fizgo shi ya ci kwalas ya fusgo shi wallahi haka yi fada hada ya ci kwala yana karantawa a cikin hadisan hadisan da bukari ya kasa ya kasa da alfaz daban-daban akwai wanda ya ce ya zaba ho umar sai na umar ya jawo rigarsa akwai da ce a haza bi sau biyu rasulullah ya riƙa rigar ma'aikin na sallar wanda kuma wani abu ne ɗabi'i sai na umar ya san mutumin nan ya san abubuwan da misalin da zan muku matso muku da abin kusa kamar shi yanzu da yake waɗannan maganganu matsiyatan maganganu akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce cikin ƴaƴansa ko wannan ɗin nasa da ya zo da shi yana sun koyar da kai wakila ko muƙabalar da za a yi aka yi din ta ratsa shi yi imani da abin da aka ga da ji na gaskiya sai shi wannan ya mutu sai ya mutu sai mutu yaran nan sai ya lallafo sai zo same ni ya ce dan Allah malam a daure a je a masa sallah ko Allah zai gafarta masa a je a masa addu'a in ji tausayinsa zan miƙe malar ƙasa mai riƙo ne ba ko ba za ku riƙa riga ta ba to sai a ce an ci kwalata an fusgo ni saboda Allah saboda Allah to wannan misali ne amma ni ma ba zan je ba to haka yake yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda mummunar fassara to ya za a tsitsiye ka a ce ka kawo wannan fassarar ba minti goma ba ko minti nawa za a baka ina za ka samu ta za ka samu ta in ko kula dukkan abin da ya zo yana faɗa an yi wa safiya faɗi an yi kaza ba su ne aka tambaye shi ba to irin wannan mummunan fasara ce ke a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya sanya ta shine kanta sai suka ce to ya mata faɗi ya manta cewa Allah subhanahu wataala ya halatta masa ya auren ba ma sadaki har yake ta magana to sadakin kafin ne ko bayan an yi auren ne ba ta ko kafin an yi auren ne ai kaga kafin an yi auren zai ba ta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai iya aurenta ta ma ba sadaki Allah ya halatta masa wa mar'atan mu'minatan in wahabat me ake nufi da hiba a baka abu kyauta cikin kunan ba wanda matarsa ta ba da kansa ta ba shi kansa kyauta saboda ba wanda ita to in annabi sallallahu alaihi ya auri wacce aka ciyo ta ribar yaki yayi mata ainihin mutunci ma ya yanta ta wannan darasta ta yi darasta ta yi asalin duk wanda ya karanta kissar zai ga irin karamci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin kyawawan ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam huyayy ibn akhtab shugaba ne a cikin yahudu shugaban yahudawa ne basaraki ne aka yaƙe su saboda irin kutun wila da bibi da suka ta shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san abin da ya faru a tsira annabi ya je ya yaƙe su aka ci su da yaƙi a nan za ku daina cewa wai anas ya gwama ya har hada ya mai da ya mai da kissar wani lokaci ta zama kissar banu quraiza banu quraiza wai saboda kawai ya ce wa qatala al muqatila wa sabal zarari wai shi ne ya mai da ita banu quraiza da za a tsaye shi a lokacin ya nuna inda ana ce bari ƙure sa wallahi ba zai nuna kawai abin da ya zo a cikin ruwaya ana sa yayi abin da rawun da ya goyi tuta ya yi iktisarin ta yace wa sabal <coughs> wa qatala al muqatila wa sabal zarabi wanda kuma dama haka abin da yake faruwa a yaki kenan duk wani yakin da za a kwafta za a kashe wasu mayaka kuma in an samu matan su da yansu za a kama su abin da ta ce shi abin da ya faɗa sai ce wai ya bai da kissa ta koma banu ƙuraiza wai yana ta tuka da warora ya mai da ita kwanye da mai da ita khaybar a nan ma ya faɗa a cikin hadisin gaba ɗaya ba inda aka faɗi banu da to kai kawai wa ƙasalar al-muqatila wa tabazzarari lokacin da aka zo aka ba da aka zo aka yi rabon abin da sai ta faɗa kasan dihiya annabi shi yake kasa shi yake kasa abubuwan da ake annabi sallallahu alaihi wa wasallama inda yana son ta koma kasarsa tun farko zai kasa ya aje ta a kasarsa amma sai ya kasa sai ta fada wannan abin kuma kasancewa ta na farko yan babban gida sannan kuma tana da kyakkyawar halitta sauran sahabbai sai suke ga to me liya ya fi su a yakin nan da shi za a bashi wannan ya wace mai daraja ta zama cikin kasarsa sai wannan abu ya so samu wata rai sai suka fara magana aka ji aka maza Allah sai ga cewa za a samu wata fitina sai ce to a kawo ta a kawo shi wanda aka ba shi har ya kara masa ma wasu bayi bakwai don dai shi ma ya kwantar masa da hankali ita kuma kasancewa ta fito daga babban gida kar ta kaskanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta sai ta zama cikin matan ta zama cikin umma hakal mu'minina yanzu dan Allah ka ji wannan labarin ba ƙara jinjina zaka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wani ya zo ce wai ana cin mutuncin manzo Allah an ce yayi ta saboda Allah saboda Allah to su banni su banni bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin shi yake jawo haka mummunan zato akwai hadisi cikin musnad imamu ahmad da sunan darimi hadisin abu abdurrahman sulami wanda ya ji daga ali ibn abi talib yake cewa hidah حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل الذي فظل به الذي هو أهنأ هو أهنأ أهنأه وأهداه اهياه وأهداه وأتقاه إذا أخذ يا مكو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جت سيدنا علي شي بانا yana tafiya da سيدنا shi sai na alkawai yake ganin kansa da kashi sai na yana cewa idan aka gaya muku hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yi masa kyakkyawan zato ku yi zaton da yake mafi kyau ba ma kyakkyawa ba ahya'ahu ay ahsanahu wa ahdah wanda yake zama shiriya wanda yake zama takawa saboda sai ka dauki kyakkyawar ma'ana ko da kuwa lafazin ma zai dauki wata gurguwar ma'ana amma akwai kyakkyawar ma'ana to ka ba shi kyakkyawar ma'ana wannan shi ne abin da ya dace da kai amma mutumin nan duk sanda zai ga wani lafazi in ya tashi zai ƙara na bayan ba zai takaita akan lafazin ba zai kuma kara wata mummunar ma'ana a kai yanzu a gurin za ka gaina ta magana arkar sitira arkar sitira hadisin adam a wurin zainab bin jahsh lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita annabi ya musu walima mutane bayan ci abinci wasu kai zauna annabi ya dan fita wai ko wasu za su fita wasu suka fita wasu ba su gane ba ba su fita ba wasu suka ci gaba da zama daga baya su ma suka fahimci zaman su ya matsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo to shine sai a nan sai ya rike wani lafazi riwaya ɗaya ce imamul bukhari ya saka mu'allaka riwaya ibrahim ibn sahman mu'allaka in aka ce mu'allaka duk wanda yake ilimin hadisi dai yake shi wannan bai san me ilimin hadisi duk mu'allaqat da suke cikin bukhari wanda bai yi wasilin sa cikin bukhari ba sa cikin sayyid bukhari ba sa cikin sayyid bukhari ko da ka bude ka gansa a tsakiya kakka ce wannan bukhari ya inganta shi a ka'idar ilimin hadisi da ya sani akwai mu'allaqat da yayi wasulin su a cikin sahihin sa waɗannan kana cewa suna cikin sahihin bukhari amma waɗanda bai yi wasulin sa a cikin sahihin bukhari ba ka cewa suna cikin sahih bukhari ko sanadin ya inganta to mai ruwayar hisham abin ibrahim rahman bai wasilinta a cikin a ko'ina ba da wannan isnadin da ya kawo bai wasilinsa ba haka yi kata mu'allaka duk da cewa hadisin asalin hadisin yana cikin hadisin anas to a ciki sai yake cewa a cikin wannan ruwaya wa arka sitra wa inni lafil hujra ba cewa yake yana hada hadisai ba zai hada goma zai haɗa ashirin ya fita da natija amma mummuna to da a ce mai hankali ne shi in ya haɗa hadisan ai sai fitar kyakkyawan natija yanzu shi wannan hadisin guri ɗaya kaga wa in ne na filhujira annabi ya saki labirin ina cikin ɗaki sai ga wannan ruwayar kuma bukhari da ya kawo ta sai ya share farkon ta, shine alamar wannan baya cikin littafin abin zan muku misali dan ku fahimci ce to yana in an buɗa a ganshi ko baya ciki bari a muku misali mushafi wannan da kake karantawa a cikin mushafi za ka ga suratu waye makkiya sun wahaya wanda yana cikin qur'ani a gefe za ka ga hizb kaza za ka ga juz'i kaza ka ga sujjada wanda duk ba cikin qur'ani amma kuma yana cikin mushaf an gane saboda ba dan an rubuta abu a cikin mushaf yake ake kiran shi qur'ani ba to wannan shine Imam al-Bukhari akwai abubuwan da ya rubuta su amma malamai duk sun yi bayani ga sharadin sa al-jami'u sahihul musnad sai wanda ya kawo isnadin sa cikakke wanda ne sharadin sa wanda bai kawo cikakken isnadin sa ba yana ga maka cewa wannan ba cikin sharadin nan to sai wannan ruwaya ta zo sai Ibrahim ibn Ahmad a ciki yace wa arkhas sitra wa inni la fil hujra amma sauran ruwayoyi da ya wasulun su akwai riwayar Qubais حميد ابن أبي ابن أبي حميد الطويل الأنس ولا الرواوي حميد ابن أبي حميد الطويل الأنس a gurin malaman hadisi kakaf yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin hadisin hadisin anas sabit an anas hadisin sabit an anas humayd an sabit an anas mausula da ruwayar suhaib ibnu abdulaziz an anas sai ta zo da bayanin yadda abin yake sai yake cewa فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وبي وأرخى الستر بيني وبينه في يداو في سكلا تكاني نادش ما أنا يا سكلا بلي إذا سو بانا جنسو كأجر كذا أنا سيكام جوز كأجر ودي في الحجرة تاتاشي لك ودى الرواية أبو خاري يساجي كاوة الرواية يكي سوى حتى إذا دخل idza wada'a rijlahu fi uskufati al-babi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa cikin kofar kofar shiga daki da abinda dakhilatan wa ukhra kharija ya sa kafarsa ɗaya ciki ɗaya tana waje sai ya ce arqa sitra baini wa baina sai ya saki hijabi ko kuma labule tsakanina da shi to inda a ce kai wato da kyakkyawan manufa kake haɗo ruwayoyin ba da mummunan manufa ba sai kaga wata ruwaya da imam bukhari bai sa ta cikin sharaɗinsa ba ya ya datse farkon isnadinta sai kaga ruwayoyi biyu da ya saka ta cikin sharaɗinsa amma sun yi bayanin yadda abin ya faru kuma duk daga bakin anan sai ka ɗauki waccan mummunar da kuma mummunar ma ma'ana har ka ce wai an yi mu'amalar aure anas yana gurin a cikin ma duk ba mu'amalar mu'amala ya zo ya ƙara wata ma'ana to dan Allah wannan in an zauna da shi yana daga cikin abin da ya yi kokari ya bujuro da shi a lokacin to ka gaya mu Dr. Rabiu a lokacin ai ya gaya masa yace to ai babu wannan ai babu wannan saboda haka haka yake yi wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan zato kuma sakin labule ba shi yake nuna mu'amalar aure ba a cikin musnad da imamu ahmad da musallaf da ibn abi shaiba da sunan al-baihaqi ibn umar yana cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari mutum ne ya saki matarsa take uku fata zawwajaha ghayru sai wani ya zo ya aure ta ya mata saki uku da ya aure ta ta tare wa akhlaqal baba ya rufe kofa da ita wa arkha sitra ya saki labule Waka kashafa al ya buɗe mata lullubinta fa faraka hatta ya sake ta qala la tahillu lil awwali hatta yazuqa usailataha al-akhar ba za ta halatta da na farkon ba sai na biyun ya dandame ta kaga a cikin maganar fa akwai arkas sitra kaga a irkha'u sitr ba shi yake nuna mu'amalar aure ba da shi yake nuna mu'amalar aure adam ba zai ci ba za ta halatta ga dabin ba to kuma wani arkar sitir yana cikin sahih bukhari a munasabobi daban-daban munasabar rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyarsa ta karshe lokacin da ana suke ba labarin lokacin da ya leko ya leko ta wundan gidansa ya ga sahabbansa a yayi musu burbushi har suka ji daɗi a cikin abin da sai ke cewa fa'ar hasitin <coughs> sai ya saki labulansa sai kowa Nan ma mu'amalar aure ake yi to ka jifa irin yadda yake yi wa a zama karfa karfa saboda dole dole dole sai ya fito da wata mummunar ma'ana ya jingina ta gaba ake sallallahu sai ya ce ba a bashi lokaci ba to da lokaci za a bashi yanzu ya kawo wani abin da yake nuna mummunan irin wannan da yake fada irin wannan fassara da suke yi da mummunar fassara da yake wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani lafazi ya ɓata shi ya masa mummunan zato da a ce zai ɗauko wannan manhajin ya ɗora akan alƙur'ani alƙur'ani ma zai kare shi zai kare ta shi yadda ya yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da fitowar ma'anarsu to alƙur'ani ma zai iya masa wannan yanzu misali ka ɗauki kissar zainab bint jahsh yana ta zo a cikin alƙur'ani وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى wannan ayar inda a hadisin abu huraira ne ko anas ko abu sa'id al-khudri ko aisha ko ko sayyidina umar ko muawiya to ba cin zarafin da ba zai yi ba kai kajima kajima abin da yake wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana koye wani abu a ranka kun san me yake koyewa wai yana koye sha'awarta yana koye santa kuma yana ma jin tsoron mutane ne shi yasa ma bai bayyana ba haka zai ce tana da lafazan da zai yi wasa da hankalin mutane a kansu akwai ta wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi Allah ce kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi ya kake daga mu wa takshan nas kana kuma jin tsoron mutane kana jin tsoron mutane to da hadisi wannan ya zo babu irin cin mutuncin da ba zai yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cikin suratul isra' الله سبحانه وتعالى يقول وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نسيرا داولنا الآية aya a hadisi to babu irin cin mutuncin da ba zai yi fada ba Allah subhanahu wataala yana gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam in kadu sun kusa irin la yaftununaka taftineka an allazi auhayna ilayka gabarin abinda muka yi maka wahayi taftari alaina ghayrahu dan ka kaga mana wani Allah ta saura kirin su ka kabar wanda kake kai ka tsaga mana wani idan lattakazu wa idan lattakazu ka khalila da sun rike ka aboki na kudda kudda mini Allah ce walaula an tabbatna ka madan mun tabbatar da zuciyarka ba daga kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila saura iris iris ka karkata zuwa gare idan da ko haka ta faru la azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamat da mun ɗanɗana maka wahala ninkin ba ninkin a rayuwa wahala ninkin ba ninkin a mutuwarka sun la ta jidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu mai taimakon ka ba a wajen mu kun dai ji lafazin ayar Allah yana gaya annabi sallallahu alaihi to a ce Anas shi ya rawaito wannan hadisi annabi ya ce ga abin da Allah ya gaya mu wallahi irin zakin da zai wa Anas sai Allah ya ce to in za a ɗabbaka wancan manhajin nashi to za a ƙare ta wannan ayar za a ci cin zarafin manzan Allah saboda ka ba a yarda da ita ba a cikin alƙur'ani kuna karanta wajen da ka ba nan fahada Allah ya same ka mara shirya in ya tashi ɗabbaka manhajinsa kalmar zalan ɗin nan ba irin ma'anar da ba zai ɗora mata ba kun san ko batacce shi ne fa mai kaza kun san ko batacce shi ne mai kaza kun ji zan sai manzan Allah batacce ne abinda zai ce kenan ko kun san ce har mai kafiri mai shan giya mai kaza mai kaza kun ga sun ce manzan Allah mai kaza ne to kaga a haka alqur'ani ma da ya zo da wanda zai karanta shi mu da muke san annabi sallallahu alaihi wasallam muke san girman sa idan muka tashi za mu fassara ayar yadda kowa hankalinsa kwance ba zai ji wani abu ba Allah ya sami kamar mara shi shiriya ya baka shiriya akwai wani tashin hankali waka zalika aw haina ilayka ruhan min amrina ma kunta tajri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha'u min ibadina Allah yace yayi wa annabi wayi a lokacin da bai san ma kunta tajri mal kitab bai tawala littafi ba wala iman bai tawala imani ba a bisa yadda yake dabbaka manhajinsa an ce annabi fakharrat fa'asarat an-naqati fakharrat ya dauki mummunar ma'ana ya bayar an ce annabi sallallahu alaihi wasallam arkhas sitr ya dauki mummunar ma'ana ya bayar to ina kuma a ce annabi bai bai ma kunta tajri mal kitab wal iman me ba zai fada ma wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin a bisa manhajin wannan mutum wannan ayar karyata ta zamu bai kamata mu yarda da ita ba domin an nasabtawa annabi zai iya yin shirka an nasabtawa annabi zai iya zama cikin asararru saboda ka ƙarya ce a bisa manhajinsa yadda yake wa alƙur'an hadisa annabi fassara haka wannan ita ma yake karyata annabi haka zai karyata wannan A abasa wa tawalla an ja'ahu al'a yanzu Anas a shine ya bada labarin ba alƙur'ani ba ko abu huraira ko sai da umar to saboda haka a manhajinsa alkur'ani ba ba zai kai labari ba a bisa manhajinsu a bisa yadda yake yi wa alkur'ani hadisan annabi hawan kawara ya fassara hadisan yadda yake so ya yi kare-kare ya musu jela ya musu fuka to babu shakka ayoyin alkur'ani ma in ya zubi wata kansu ba za su kai labari ba a gusa a gunsa dukkan wasu hadisai wanda za a ruwaito an samu sabanin ruwaya wanda ya ruwaito ta wanda fuska wanda ya ruwaito ta wanda fuska shi a gurinsa duk ƙarya ne wanda babu wani malami da ya taɓa baka wanda manhajin dan an samu sabanin suka wajen lafizin ko ma wataƙila wajen ma'ana a zahiri suna nuna bambanci ba ka karyata duka sai dai ka nemi hanyar ka nemi hanyar haɗa su wanda kuma wannan abin da ihamu ta'arud din ba a hadisai ba alqur'ani ma akwai irin waɗannan ayoyi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin wa inna yawman inda rabbika fi yawmin miqdari 50000 sana na an ce ka alfin can kuma an ce 50000 sana sai ka karyata ayar qur'ani ka ce gashi nan an ce yanayi ɗaya a wajen ubangijin ka kamar shekara dubu nan kuma an ce dubu hamsin sai ka ce to kaga alamun makarya ne nan ya za a ce shekara dubu can a ce shekara dubu ire-iren wani suna nan da yawa <clears throat> har wannan yana da littafi muhammadu lamini shankaiti dafu ilhamu littirab an ayin kitab ayoyi ne ya tara waɗanda suke kamannin su sun ka su a zahiri kamar suna cin karo da juna ce amma babu karo da juna malamai sun san babu karo a tsakanin sun yi bayanin to haka san manzo Allah idan an samu wannan a magana da ta kowace wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما أنسى مولا أبن أبو قلور كي من كلام أبو قلور ذاك كمر لن يتكلوا دوانا ما لم يسوي كي مكا ونن كي مكا آأما أبرنا كما تو هكا حديثي ما أقوي النبي شاء ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه saboda haka malamai suka yi rubutu akan wannan akwai mushkilu bayani mushkilin sharh mushkilul asar نطحوا شر مشكل معاني الأشر معاني الآثار فيما نطحوا أكوي مختلف الحديث <clears throat> لابن قتيبة أكوي اختلاف الحديث نا نا نا الشافعي أكوي لكتاب آه، مشكل آه، مشكل الحديث آه، الأحاديث نا ابن فورك ده سورانس duk abin da suke kwari shine hadisan da suke kake ganin suna rikitan maka da suna rikitar da kai ka koma al-iraqi alfiyarsa yana cewa wal matulu inna fahu matulun akharu wa amkana jam'u fala tanafu matani in wani matanin zo ya kore shi kuma za ka iya haɗa shi su zo sun zama guri guda ya ce falata na tanafu to anan kada a ce sun saba da juna kamar ne la yuridu ma'ala adwa akwai matani la yuridu mumrinu ala ala akwai kuma la'aduwa wala tiyara ya ce fannafiyu littabi wa firra adwa ya kawo misalin ya ce wa illa idan kuma ba za su ba ko kuma aula ba za su haɗu ba fa'in eh, naskun ba da fa'amal bi idan ka gane cewa to akwai wannan shi ne farko wannan kuma ya zo da ƙarshe to sai ka ce wannan na ƙarshen ya shafa na farkon shi ne nasu wal masu aula ko kuma baka iya samun abin da yake zai tabbatar da nasku ba sai ya ce farajjih wa'mal bil ashbah to sai kai tarjihi akwai hanyoyin tarjihi masu yawa abin nan al alhazimi a cikin annasi wal mansukh ya kawo wajen hanyoyin sun kai 50 iraqi ya kawo wajen sun kai sun kai 100 abin nan iraqi a cikin ta'aqqib sun kai sun kai wajen 100 hanyoyin tarjihi to in baka san wannan ba me ya shigo da kai cikin gonar malamai eh? dan kai barna to idan ka tsaya ka saurare su irin waɗannan masu irin wani maganganu da shi da iyayensa na da duniya duk za ka tabbata akwai su ulka shi ya sa malamai suka dage kan cewa zakin annabi wanda bai sani ba to ya tsaya ya ji abinda malamai suke faɗa a kai nan zai fahimci cewa da mummunan manufa yake wani ce a kyautata masa niyya shi fa yaki kyautata wa sahabban annabi niyya yaki kyautata wa tabi'ai niyya yaki kyautata wa aimmatul huda niyya yaki kyautata duk limaman nan duk da shari'a niyya yaki kyautata wa jumhurin ahlus sunna niyya shi kuma wani na ce a kyautata masa niyya a kyautata masa zato bai kyautata wa kowa zato ba amma shi ana da ta kyautata masa zato saboda haka ina adalcin da yake cewa ai mata so wannan abu da ya faru Allah subhanahu wata'ala ya so ya bayyana gaskiya kuma ya wulakanta wanda yake cin mutuncin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin zarafin ma'aiki yake cin mutuncin sabon sa kuma wannan aya ce duk wanda zai ce zai dauki wannan hanyar to karshen sa shi ma sai Allah ya yi masa irin wannan kulikulin kubara sai ya ƙasa ko ba komai ba yadda yanzu al'umma suke la'antarsa kowanne ya ishe shi wallahi kowanne ya ishe shi muna fatan kuma gwamnati za ta kammala aikinta shanyar nan da muke faɗa za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace lokaci yayi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh